Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kun wani lahiya, Halima Jimarauce tare da Jamila Kabiru fage ke gabatar muku da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Bayan labaran duniya, Alinuhu zai gaya mana yadda masana'antar su ta fina-finai ke taimakawa al'adun Hausa da kuma ɗabi'un al'ummar Hausa. Sai filin raya da fadafan gargajiya da farfado da martabar su, sai zauren matasa, wanda a yau zai yada zango a jami'ar Bayero ta Kano. Za ku ji muhawarar da Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da ɗalibai akan kyakkyawar zamantakewa tsakanin mabiya addinai daban-daban kuma 'yan ƙabilu daban-daban. a da in aka ce hausawa mutane suna ganin kamar ba sa sun sada zumunci kuma ba sa sun zaman lafiya haka amma daga baya da na shiga cikin su sosai na fahimci cewa gaskiya mutane ne mutanen arziki kuma mutane ne wanda suke son zaman lafiya kamar yadda kuma muka yi muku albishir jiya bakuwar mu ta mako a yau ita ce hajiya gamba mamman gusau yar siyasa yar gwagwarmaya kuma yanzu haka ita ce shugabar mata ta ƙasa kungiyar muryar talaka za ku iya kira kai tsaye ku sa baki a tattauna wadda za mu yi da ita yau kuma tambayar mu ta yau ita ce don me mata ba sa jefa ma mata ƙuri'unsu a zaɓukan siyasa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamar yadda kuka sani kayan ku kira sai kun ƙara alamar tarawa wato plus da kuma ɗaya amma bayan duka wannan sai bayan sauran shirye-shiryenmu da kuma labaran duniya. Kamar yadda aka san shi da faɗar ra'ayin shi gaba gaɗi ba wata-wata, a wannan karo ma cikin hikima, Papa Roma Francis ya bayyana ra'ayin shi akan 'yancin hurta albarkacin baki, inda ya ce kamar yadda bai dace ba a yi kisan kai da sunan addini, haka kuma bai dace ba kuma ba daidai ba ne a zagi addinin wasu. Yanzu haka hankulan matasa masu ɗimbin yawa da ke yin amfani da kafar tota ta sada zumunta da musanyar bayanai ta intanet sun koma kan Zahra Muhammadu Buhari. Suna kwarkwasarta tare da bayyana mata ra'ayoyinsu akan burin siyasar mahaifinta da kuma sauran wasu abubuwa da dama. Kuma abin mamaki sunan Zahra ne sahun gaban abubuwan da aka fi yin magana a kai a kafar tota. Jita-jita a fagen ta maula ba ta karewa wata gaskiya wata kuma ba sosai ba. an ce Liverpool ga misali tana son mika tayin fam miliyan sha ɗaya da rabi domin sayan Alex Song. Liverpool ɗin tana ƙoƙarin ta doke Manchester United da ma ƙungiyar West Ham inda aka ba da hayar Song domin maida shi dan wasan ta na dindindin. Asali Alex Song dan wasan FC Barcelona ne. A wani gefen har yanzu Robin Van Persie bai soma tattauna sabon kwantiraki da Manchester United ba, duk da cewa saura watanni 18 kwantirakin sa na yanzu ya kare. Shin akwai alamun zai sauya sheka nan kamar yadda ake rade rade Har yanzu a Manchester United din inda manajanta Louis van Gaal ya toshe ƙoƙarin da ƙungiyar Genoa ta kasar Italiya ta yi ta hayar Adnan Zai mai shekaru 19 da haihuwa daga Maniyu. A nan kusa da Amurka akwai raɗin-raɗin cewa Miroslav Klose zai bar Lazio domin ya komo na Amurka da nufin bugawa a wasannin League League na Amurka da ake kira MLS. Yanzu da an tabbatar da cewa ba zai ya koma kungiyar Vada Bremen ta Bundesliga a Jamus ba. A wata hira da mujallar fim mai buga labaran masana'antar fina-finan Hausa a arewacin Najeriya, tsohuwar 'yar wasan Hausa Rukayya Umar da Dawayya ta tabbatar da cewa aurenta ya mutu, kuma ta waya mijinta ya tura mata saƙon cewa ya sake ta a lokacin da ta je gidansu ta yi ma ma'aihiyarta sannu da zuwa daga Saudiyya. Jamila ni ban ma san me zance ba kin ji wannan labari namu na karshe ka auri mace kuma ka sake ta ta waya. Rashin mutunci ne an talima kamar yadda ya tambaya ai kamata ya a ce ya je ya same ta. kamar yadda ya je gidansu ya ma iyayenta ladabi da biyayya suka bashi. bai kamata ya sakan musu ya haka cikin wulakanci ba. Gaskiya wani wulakanci ne babba. da fatan mazaje sun saurari wannan labari da muka karanta kuma za su yi nazari za su yi tunani. Allah Muna ma so mu ji ra'ayin mutane ko? Eh gaskiya muna son mu ji mata da maza muna son mu ji yaya ne menene ra'ayinku game da wannan saki da aka yi wa Rukayya a Dawayya. Za ku aiko mana da ra'ayinku ta WhatsApp namba ɗinmu ita ce plus ɗaya wato alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu bakwai biyar bakwai bakwai biyar takwas uku hudu. To da fatan za ku kira mu. Duk da cewa mutane da yawa na ganin cewa fina-finan Hausa na gurɓata tarbiyya da lalata al'adun Hausa, amma kuma ta wani gehen idan aka duba da idan basira za a ga cewa masana'antar hina-hinan Hausa na samar da ayyukan yi ga matasa. kuma tana taimakawa al'adun Hausa da kuma ɗabi'un al'ummar Hausa, kamar yadda za ku ji daga bakin babban ɗan wasan Hausa Ali Nuhu. Harshen Hausa, harshe yaren Hausa dai yare ne wadda zan ce a duniya sanannen yare ne bakin yanzu ba. Kuma mutanen da ke karantar Hausa wa'anda ba an yanki ne ko kuma kasashen da ake Hausa. To yanki irin wannan mutanen a makarantu sukan amfani da fina-finan nan wajen ƙara koyon yaren da kuma gwanin cewa wajen faɗin kalmomin yadda suke a hausance wannan ba ƙaramin cigaba bane ba kuma karamin taimako bane ga harshen hausa sannan kuma idan aka magana al'adu akwai wuraren da ni dai na je sai suke nuna min taɓa sanin ma wata al'ada ba bayan al'ada kamar ta mutanen kudu saboda kalabinin turanci suke kallo da sauransu na yi musu recommended ɗin fim ɗin hausa kuma daga baya sai suke ce ah, to ai mu mun ɗauka ɗabi'un da al'adun gaba ɗaya mutanen najeriya ɗin ne amma yanzu muka fara kallon hausa ne sai muka da bambanci akwai mutumin da ɗan kudu ne ma a nan ya yi da cewa bai fara kallon fina-finan hausa a eh, su arewa 24 da kuma su eh, africa magic sai gane cewa akwai abubuwan da suka bambanta al'adunmu al'adunsu da kuma ɗabi'un mutanen misali kamar su yanzu a irin gangan da suke za mahaifi ya yi wa ɗa magana ko mahaifiya ta yi wa ɗa magana ya taso mahaifin ko mahaifiyar ya yi musu magana yadda ya ga dama amma mu a nan na hausa irin tunanin da suke mu ba zai ba ka irin wannan ba mutum ya buɗe baki ya gaya wa magabatansa kalmomi cikin kakkausan eh, harshe haka sauransu za a iya faruwa so wannan yana nuna cewa akwai bambance-bambance na wasu abubuwa na al'adunmu kamar na alkunya wanda duk ana iya ganin su sannan akwai abubuwa kamar yanzu ya ɗan akasarin kana kallon sa idan hausa ga mutum ya shigo ya yi sallama wata ɗabi'a ce wadda ko yaro haka a gidan yana kallo yau da gobe yana tasowa zai fahimci cewa ya kamata ka isa ita shiga guri ya sallama don yana gani ana yi to duk irin wani abubuwan abubuwa ne wadda ah, ta hanyar Kannywood ana samu a yaɗa su wanda kuma al'adunmu ne da kuma ɗabi'unmu sannan baya ga kuma yanzu kaliyu ta kai wani matsayi wadda za ki ji mutane suna kira kuma in ka je wasu ƙasashe za ka mutane suna cewa yawanci za su koyi harshen hausa da kaniwood suke amfani wato ma'ana da hirin sanatunan da ake a kaniwood suke kallo su gane ma'anar wasu abubuwan musamman ma waɗanda suke da fassara haka a cikinsu bayan da haka akwai kuma abubuwa da ya shafi ɗabi'u da kuma al'adu na bahaushe wanda ana tsintar su a fina-finan duk wani abin ci gaba ne ga masana'antar Halima Abdullahi kowane irin nau'in abinci kika tanadar mana a yau? To uwar gida bayan na riga na kammala aikace-aikacen gida gani dai a madafi ƙoƙarin da nake zan dafa wake da shinkafa ne Kada ki manta uwar gida, wake da shinkafa ma wani nau'i ne na abinci da muka saba ci yau da gobe. Kana kuma ba shi da kashe kuɗi da yawa, kowa dai ya san wake. A shirye shiryen mu mun faɗi amfanin wake. to kamar dai yadda yake uwar gida zaki auni wakenki daidai da ki ga kuma shinkafarki ita ma a gefe a lokuta da yawa masana na faɗar cewa kanwa na kashe daɗin abinci to muna da wata dabarar ta hanyar yadda muke son mu dafa waken mu da sauri na riga na wanke wake na bayan na ɗora ruwana a tukunya sai in zuba wannan wake da na wanke kada a manta waken a haka za a zuba shi ba wai sai an surfa ba kamar yadda za a yi kosai sannan kuma zan samu wadatacciya albasa in yanka a cikin wannan wake nawa idan kuma na yanka zan bashi ya dahu albasan nan ita za ta sa waken ya dahu da sauri bayan ya dahu sai in ɗauko shinkafa ta sai in zuba a cikin wannan wake ita ma bayan na wanke ta sai in ƙara ruwa a kai ruwan da zai wadata wannan shinkafar ita ma ta dahu to gaba ɗaya za su yi ta dahuwa idan na ga dama kuma zan iya dafa wake na daban in da tafa shinkafa ta daban ga mai na ga ɗan yaji na a gefe idan ina bukata zan iya kawo salak in yayyanka shi yadda ya kamata bayan na wanke na tsabtace shi in saka tumatir da albasa zan iya cin wannan wake da shinkafa ko kuma in dafa zogale shi ma in zuba shi a cikin wannan wake da shinkafa in yi amfani da shi idan ma ina so zan iya samun zogale na ɗanyensa in gyara shi in wanke shi in yanka masa tumatir da albasa kamar yadda ake cin wake da shinkafa da latas to shi ma wannan ɗanyen zogalan ana iya amfani da shi wurin cin wake da shinkafa uwar gida ina da wani ɗan soyayyen kifi na a gefe zan iya amfani da shi wurin cin wannan wake da shinkafa to idan kika duba wannan nau'i na abinci da muka kawo ga gashi wannan wake ne yana da amfani ga lafiya ita ma shinkafa ba a barta a baya ba ga kuma yanda muka ce ganyen salad shi ma wani nau'i ne na ganye mai ƙara lafiya a jikin mutum ga kuma ɗanyen tumatir ga kuma albasa idan kuma ba sa salad ba nakan iya amfani da zogale to shi ma fa zogale in ba a manta ba mun yi bayanin zogale a baya shi ma ba baya ba ne wurin gyara lafiyar ɗan adam ina iya amfani da ruwa ko kuma na samu ɗan kunun ayata ko kuma lemuna na citta in haɗa in ci To uwar gida dukkanin wannan abincin da na haɗa shi a cikin gidana gashi da ni da 'yan ɗana bin mutu wuce hudu ba gaba ɗaya kaf idan aka haɗa gashi dai na bayyana abincin da na dafa gashi mai gina jiki ne kuma mai ƙara kuzari gaba ɗaya abin da na kashe bai kai naira dubu guda ba sabida haka ya kamata uwar gida mu dinga kokari muna koyan tattali da kuma abincin da zai gina mana jiki cike lafiya baka lafiya Yanzu kuma za mu leƙa zauren matasa inda Mahmud Ibrahim Kwari ke tare da wasu ɗaliban jami'ar Bayero maza da mata za su tattauna a kan kyakkyawar zamantakewa da fahimtar juna tsakanin matasa 'yan ƙabilu daban-daban kuma mabiya addinai daban-daban. sunana hamza ibrahim cinadi daga jihar bauchi yaushe ka zo jami'ar bayero to na zo jami'ar bayero a shekara ta tara, kimanin shekara hudu kenan da suka gabata da ka zo jami'ar bayero ka haɗu da kabilu da yarka da mabiya addinai daban-daban zamantakewar ku da su ta ƙara maka danƙon zumunci tsakanin wajen hulɗa ko kuma a kai ƙarin rahin fahimta tsakanin yadda kake jin waɗansu mutane a gaskiya ni zan iya cewa eh, cuɗanya ko kuma alaƙata da mutane daban-daban da na iya haɗuwa da su a wannan jami'a musamman waɗanda suka fito daga ƙabilu daban-daban inyamurai yarabawa igala da sauran mutane da kuma ma kiristoci kusan ta inganta hulɗa da kuma alaƙata da su saboda na ƙara fahimtar cewa akwai buƙatar a zo a zauna tare a kuma yi abubuwa tare gaba ɗaya saboda su kansu malaman kusan ta yadda zaka san cewa ma ana buƙatar a ci gaba da kasancewa tare in za su ba da aiki to sukan gwamutsa ne ba a ware a ce wannan kabila su je su yi aiki daban ko kuma wannan addini gwamutsawa ake saboda a samar da cuɗanya da kuma haɗin kai kusan wani misali da zan iya baka shine cikin jerin shirye-shiryen da muke na kammala shi wannan digiri namu akwai walima da muka shirya musulmai mu muka shirya amma wallahi lokacin da muka shirya wannan walima din kiristoci yan uwanmu abokanmu sun zo har masallaci suka zo domin su gwada mana irin goyon baya da kuma wato ɗayan takarmu tare da su wannan abu ne wanda gaskiya kusan yana da amfani sosai malama ya suna hafsat bello dan mai suru yawa daga wacce jiha kika zo kano yaushe kika zo jami'ar bayero shekarar 2009 da kika zo jami'ar bayero kin zo kin haɗu da kabilu da mutane daban-daban yaya zamantakewar ku ta kasance da su zamantakewa mu gaskiya tana da kyau za ka ga mutane gaskiya suna cuɗanya da juna sosai ba tare da ko wannan kabila shi daban wannan kabila shi daban ba a kamar ɗaya ne idan ma wasu sun soma daga baya suna ganewa kan cewa irin kabilanci ba wai abin yi bane ba komai daidai yawa komai daidai ne yanzu za ga ba a kabilanci sannan duk abin da ya kama ana haduwa a yi tare ba tare da wayannan sun ware sun ce wayannan wannan kabila bace wannan ana samun haɗin kai sosai kan ki zo jami'ar Bayero tayo kina nasara GRA ko kina cikin dala ko hotoro misali ke zauna ko a gaya kike ko a karaye kina ta jin labarin cewa ai yarbawa kaza ai inyamurai kaza ai mutanen kudu kaza ai kiristoci kaza na san kin ta jin waɗannan abubuwan ko da labarin da kika ta ji da kuma abin da kika zo kika hulɗa da su anan me za ki gaya mana gaskiya akwai bambanci sosai abubuwan da duk za ga ana ji ana cewa ko yarrabawa ko hausa ko inyamurai ko arna ko kristan duk gaskiya ba haka bane ba yawanci za ga za a rinka cewa ko ba sa son ko kuma ba sa shiga cikin ku ko kuma wai za ga duk in ka zo ka zama da su za ga cewa ba haka suke ba su ma suna shiga cikin ku yadda kowa yake rayuwa su ma haka suke duk rayuwar ɗaya ne kawai bambanci shine kowa da yaren shi kuma wannan bai zama yana yanke ko wata hulɗa da mutane za su yi da juna ba yare gaskiya ko addini baya zama katanga eh, zuwan ki jami'an nan ya kara miki eh, ilimi dangane da yadda ya kamata ya mu'amala da mutane waɗannan musamman waɗannan ba kabilar ka ba ba yaran ka ba eh gaskiya ya ƙara min sosai ka ga kafin wataƙila in shigo jami'a bai zama lallai ina hurɗa tare da su sosai ba saboda za ka yi tunanin ko wataƙila abubuwan ku zama ɗaya ba ko za su rinƙa maka wasu halayen da kai ba za ka iya ɗauka ba amma na shigo jami'a sun ga ba haka bane ba duk abubuwa ɗaya ne kina bahaushe nan za ki yi auren berabe ko in yamuri to me zai hana idan dai har kun daidaita da junan ku ba abin da zai hana suna na gambo gambo abubakar daga wacce ja kogi me kabilanka kabila igala zuwanka makarantar nan ya kara ma dankon zumunta ne tsakaninka da sauran mutane musamman waɗanda ba kabilinka ba ko kuma ba su addininka ko kuma a'a ya abin ya kasance gaskiya ya kara mu sosai kuwa saboda a da in aka ce hausawa mutane suna ganin kamar wasu irin mutane ne wanda irin ba sa son sa'ada zumunci kuma ba sa son zaman lafiya haka amma daga baya da na shiga cikin su sosai na fahimci cewa gaskiya mutane ne mutanen arziki kuma mutane ne wanda suke son zaman lafiya ne saboda throughout studies in our house abokane na da sauransu ma da muka soma gilin da sauransu a nan na zo na cewa gaskiya mutane ne mutane arziki ya fahimtar ka take da sauran mabiya sauran addinai da ba naka ba eh, sauran dai tun da muka haɗu a jami'a dai duk wanda muka gani yake addinin shi da sauransu muna neman inda za a yi dama mu dinga tolerating din juna ne saboda duk inda ka gan mutum ba ko duk abin da ka gan tare da mutum za ka so ba kuma shi ma duk abin da ya gan tare da kai ba duka irin halayenka da sauransu zai so ba amma ana ana samu ana zaman zaman lafiya ne dan kowa yana samu yana tolerating juna wannan zama naka a jami'a ya kara maka kyakkyawar fahimta akan sauran kabilu da al'ummomin sassan Najeriya? Sosai makwa, sosai makwa, saboda dama jami'a ba ƙaramin institution ba ce. Institution ce wanda dukkan irin yaren da ka sani a ƙasan nan da irin addini wanda ka sani wanda ka sani kuma wanda ka sani ba duk a nan za ku haɗu ku ture kuma kowa ya warware ya faɗa nashi fahimtan kuma abin da baka gane ba da a cikin ko kristiya ko buddhism ko hindu daga hankali da zama da su zaka zo ka fahimci na su ma su fahimci naka addini din malama ya suna sunana maryam sa'idu daga wacce jiha daga kaduna yaushe kika zo jami'ar bayero na zo jami'ar bayero a shekara ta dubu biyu da goma kafin ki zo jami'ar bayero kina zuwa kano a'a da kika zo jami'ar bayero kin yi ma'amala da sauran mutane daban-daban maza da mata wanda suke da kabilu ba irin naki kabilan ba haka addini wani abin ya canza rayuwarki da fahimtar ki akan yadda sauran mutane suke rayuwarsu eh kam ya dan canza saboda lokacin da nake kaduna kafin na zo nan jami'ar ban yawancin mutanen da nake hudda da su duk yawanci ba musulmai ba ne so da na zo nan kuma sai ya zama yawancin 'yan jami'ar bayero musulmai ne eh, wayanda ba musulman ba kaɗan za ka gansu sai kuma gashi ina mu'amala ina hudda da musulman ya fi yawa sai komai ya canza ban san hausawa sosai ba so yanzu sai ya zama na san hausawa sosai ina hudda da su ina ganin su ko ta ina ana labarin wasu abubuwan da ban sani ba duk a nan nan sun sani a nan jami'a ya zaki bayyana zamantakewar ki da sauran mutane zamantakewa ta da sauran mutane na koya al'adar hausawa a nan makarantar sosai kamar yadda yadda ake girki da kyau da irin su mutum ya yi dressing ko in ce yadda mutum zai sanya kaya irin na hausawa ya fita kuma ya yi kyau su ne wayansu daga cikin abubuwan da na koya gaskiya ya fahimta da ni sosai saboda zan iya zama da kowane irin mutane don a da lokacin yawanci da yake kasan kuma kaduna ma a ta kaduna ta kudu nake ba ta arewa ba amma da na zo kuma nan kuma kuma ina huda da su sosai ba laifi dai mu'amalar mu na da kyau to kuma da na zo nan shi ma sai zama na haɗu da musulmai hausawa kuma sai shi ma mu'amalar mu na da kyau so zan iya zama da koma waye daga cikin su ya kirki kira ga maza mata Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kuma sabon shirin yau da gobe kuke saurare wanda ni Halima jimrau da Jamila Kabiru Fage muke gabatar muku. Yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye a wayar talho ku tambayoyinku ga bakonmu ko bakuwarmu. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To ga dukkan alamu muna tare da bakuwar tamu ta mako wato hajiya gamba mamman gusau. Salamu alaikum hajiya gamba kina jin mu? Wa alaikum salam ina jin ku Hajiya Halima barkan ku da aiki. Barka dai muna miki lale marhaban zuwa wannan hili namu kuma kin shiga tarihi ke ce ta farin harko da wannan hili na shiri na yau da gobe gayyata a wannan hili namu na kira kai tsaye. To alhamdulillah na yi murna kwarai da gaske Allah ya saka da alheri. Kuma da fatan mata da matasa za su kira su miki tambayoyi. Tambayar mu dai ta yau Hajiya Gambo a ganin ki kafin mu fara samun kira dan me mata ba sa jefa wa mata ƴan uwansu ƙuri'u a zaɓukan siyasa. Yawwa to salamu alaikum. Watan abin da ya sa mata yawanci ba sa jefa ƴan uwansu mata ƙuri'u. na farko dai watan akwai kishi to hajiya gambo hajiya gambo hajiya gambo hajiya gambo dakata ga kira daga katsina wata za ta miki tambaya salamu alaikum wace ce daga katsina Nasiru Muhammad Bello ne ba mace ba A ashe Malam Nasiru ne to Malam Nasiru wata tambaya za ka yi wa Hajiya Gambo tana jin ka. To abin da nake son tambaya Hajiya Gambo menene kamar da kike magana akan cewa da ya sanya ne mata yan wasu za su jefa ma yan wasu mata kuri'a. Oh? Eh sosai haka tana jin kai hajiya gambar ka cewa eh ina ji yawa ina jin shi ina jin ka to kamar misalin haka din ne shin dalilin in karfi gare shi a bangaren kowace mace ko ko akwai wani ra'ayi ne wanda ba su samun junan su yasu yasu suna tattaunawa suna bayyana mu junan su manufofin abin da suke su yi da idan Allah ya kai su da kudai da suke miki menene musabbabi eh, To dama na Yawwa yawwa eh, eh, eh, mun gode kwarai malam Hajiya Gamba ga wani kira daga Kaduna bari yayi tambaya sai ki ah, sai ki hada ki amsa musu. To to. Yawwa assalamu alaikum waye daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana. Kuna magana da Ibrahim Jibrin ne daga nan dogon buci karan kuma sabon gari jihar Kaduna. To Malam Jibrin Hajiya Gamba kina jin Malam Jibrin ko? Ina jin ka Malam Jibrin. To me me tambayar ka? To ga dukkan alamu dai layin shi ya tsinke to hajiya gamba sai ki ba malam Nasir amsa kafin ki ci gaba yawa. Wato na farko akwai karancin kungiyoyi kamar yadda shi malam Nasir ya tambaya. Eh muna jin ki hajiya gamba. Muna da karancin kungiyoyi wanda za mu kafa ya zamanto muna tafe tsintsiya matsaurin ki ɗaya za mu fidda ɗan takara guda wadda za mu tsaye da su su je mana majalisa sannan na biyu akwai mu da kushe da hassada lokacin duk da za ki ga mace ta fito tana takara to mu mata muna da hazada za mu ringa cewa ita wance ta isa ta je ni ban je ba ita wace ce to abubuwan da yake takura mana kenan yake sa ko da yaushe mata za ki ga bamu da haɗin kai kuma bamu samun ci gaban da mu muke nema a ƙungiyance babu yawa to hajiya gamba ga wani kira daga ga wani kira daga Maiduguri wace magana Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajiya gamba ga mai tambaya. Ina ji shi. Mai tambaya Muhammad mai kasar daga Maiduguri. Barka Malam Muhammad. Yawa barka da yawa hajiya tambaya ta ita ce idan alal misali yanzu idan to ga dukan alamu dai ga dukan alamu eh eh in magana muna jin kamala ina jin ka yawa nace yanzu misali idan aka samu mace shugaban kasa ta yaya za ta fara tinkarar harkar tsaro yawa abin da nake so kenan kaga idan dama aka ba mace ta zama shugaban ƙasa za ka duba ka ga sauran kasashen duniya akwai inda mata suke mulki ba za ka taba ji an samu rikici ko tashin hankali irin wa'inda ake kasashen da maza suke yi ba kuma mace ita ke da gida ita ke da ɗa ita ke da miji idan har za ta iya tafi da gidanta ta tafi da mijin tafi da 'ya'yanta to me zai hana ba za ta iya tafiyar da ƙasa ba saboda haka nan duk wannan rikicin da kake gani ku maza ku kuka jawo shi yanzu yau da mace ke mulki a Najeriya ba za ka taɓa ganin an ce an samu tashin hankali ko wani abu saboda babu mu mata in ka lura za ka ga cewa ba mu da son kai ba mu da kwaɗayin abun duniya in za mu yi abu za mu yi shi daidai ne ko ga misali kuɗin cefane ne da kuke bamu ko babu yawa za mu kukkuta shi mu san yadda za mu yi mu hikimar mu ta mata mu san cewa mun ci da gidan mu to na maganar tsaro da maganar yadda za a mulki ka san mace za ta iya mulki duk inda ka kira mace a kan mulki tana kan gaba yanzu da an bamu dama kamar yadda wannan mata ta fito mata a biyu ladin nan na tabbatar za ta iya za ta riƙe yanzu ne tsindimar najeriya ba kuma za kuka samu ba cikin wannan rikicin saboda haka nan mata su ne ya dace ya cancanta da cewa a ba su dama yanzu kamar kira ina kira ma ga mutanen taraba yanda ita kadai aisha ita kadai ta samu kujera yawwa hajiya gamba kamar kamar kin san ga kira daga taraba ga wani kira daga taraba to mutumin taraba ga hajiya gambo ina da tambaya ewa eh, ewa eh, ke magana ya sunan kamalan na taraba balasani to malam balasani ga hajiya gambo barka da zuwa daga taraba Marka da zuwa. Ya ba ina fata dai kuna marawa sanata baya ko. Ba za su tsaya su yi taimako kamar inda maza suke nasu taimako suke nuna jaruntaka ba ga 'yan uwansu mata ba. Kamar yaya? na me isa yau sauran mata da suke tsayuwa a siyasa suke samun galba na ci ba su tsayuwa su yi taimako ko da yan uwansu mata kamar inda sauran maza suke yi. To ai matsalar da ake samu kenan ita ce muke so yanzu mu magance cewa duk inda kowace jiha mata su ya kasance sun kafa kungiya sun fidda sunayen matan da za su bada a fati To mun gode kwarai Hajiya Gambo da kika ba mu dama kika kika amshi goron gayyatar mu kika zo kika amsa mana da fatan nan gaba mata da yawa da matasa za su kira ƙarshen shirin kenan sai kuma ranar Litinin idan Allah Ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.